Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yanzu ma Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Hawa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Laraba bakwai ga watan Yuni na shekarar 2023. A cikin shirin namu ne za ku ji cewa Majalisar Dattawan Najeriya ta amince da kudurin dokar kafa hukumar fansho ta 'yan sanda za kuma aji cewa jam'iyyun a hamayya a jamhuriyar niger sun dugufa da yunkurin tada magoya bayansu daga barci domin ganin sun yi nasara a zaben mutanen da za su wakilci 'yan kasar mazauna kasashen waje a dokokin kasar bayan nan kuma muna tafa da rahoto na musamman akan cire tallafin man fetur a najeriya amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labarin duniya. jimawa barkanku da dare ga labarin duniya mai karanto su Hawa Sharif. A yau Laraba shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗi cewa dubban mutane sun rasa ruwan sha kwana ɗaya bayan aukuwar wata fashewa a madatsar ruwan Kakoka da ke kudancin Ukraine. Zelensky ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa da gangan aka lalata madatsar ruwan yayin da ya ɗora laifin akan sojojin Rasha. ya kuma zargi rashar da kin taimaka waɗanda ke zama a yankunan da ke ƙarƙashin ikonta da a yanzu suke fuskantar ambaliyar ruwa hukumomin ukraine sun ce an kwashe mutane sama da dubu sha bakwai daga yankunan da ke gabar kogin dnipro yayin da ambaliyar ruwa ta shafi garuruwa da ƙauyuka kusan arba'in a yankunan da ke ƙarƙashin ikon ukraine an kuma kwashe mutane sama da ɗari tara daga yankunan da rasha ta mamaye. fiye da jihohin amurka goma sha biyu ne aka fi da sanarwar gargaɗin gurbatar iska a yau laraba yayin da hayaƙi daga wutar daji da ke ci a gabashin canada ta ratsa ta yankin kudancin ƙasar lamarin da ya haddasa hazo a birnin new york da sauran manyan biranen ƙasar jami'an lafiya a jihohi goma sha biyar da suka hada da vermont south carolina da kuma ohio da kansas ya wato a yamma maso tsakiyar amurka sun yi gargadin cewa akwai sinadaran da ke cikin iskar da ka iya gurbata yanayi su kuma janyo matsalar numfashi ga miliyoyin mazauna yankunan shi ma nan birnin washington yana karkashin gargadin wato na yanayin iskar mai guba a cewar hukumar kula da yanayi ta ƙasa an shawarci jama'a da su rage fita waje su kuma wato su kuma masu matsalar numfashi su rika sa takunkumin rufe hanci da baki wato masu ana sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a yau laraba ne aka yi wa paparoma francis tiyatar cire kabar ciki wannan ita ce dai rashin lafiya ta ba bayan nan da ta shafi babban limamin na cocin katolika dan shekaru 86 wanda aka yanke wani bangaren hanjinsa a shekaru baya da suka wuce wato a shekaru biyu da suka wuce fadar vatican ta ce ba a samu wata matsala ba a yayin tiyatar da aka shafa sau'i uku ana yi yayin da aka yi wa paparoma allurar bacci ana da sa ran paparoma francis zai kasance a asibitin jimali na kasar rome nan da 'yan kwanaki masu zuwa a wani matakin kariya an soke duk wani taron jama'a da papa roman zai jagoranta har zuwa ranar 18 ga wannan wata da muke ciki a cewar fadar vatican duk da dai ba kasafai ake yin tiyatar cire ƙaba cikin gaggawa ba da alama an yi tiyatar ta papa roman a cikin gaggawa wadda ta zo kwana ɗaya bayan da papa roman ya je asibiti domin yin gwaje-gwaje. babu shakka dai likitocin roman na kuma so su ba shi cikakken lokaci domin ya murmure gabanin ya fara wasu tafiye-tafiye da aka tsara zai yi a bazarar bana a jiya talata haɗakar ƙungiyoyin kare hakokin bil'adama sun yi gargaɗi game da yadda ake aiwatar da hukuncin kisa a iran kuma sun ce lamarin na buƙatar matakin gaggawa na haɗin kai daga ƙasashen duniya haɗakar ƙungiyar kare hakokin bil'adama ta impact iran mai mambobi goma sha daya ta fitar da wata sanarwa haɗin gwiwa inda ta yi allah wadai da yawaitar hukuncin kisa da jamhuriyar musulunci ta iran ke aiwatarwa cikin 'yan watannin da suka gabata ciki har da wanda aka aiwatar kan wasu masu zanga-zangar ƙasar ƙungiyar ta yi kira ga majalisar ɗinkin duniya da ta hukunta waɗanda ke da alhakin waɗannan kashe-kashe na barkatai wato ciki har da yin amfani da matakai da kuma takunkumi akan mutane da hukumomi da suke da hannu a lamarin sanarwar ta ce iran na amfani da hukuncin kisa wajen tsorata mutane da kuma karya masu adawa gwiwa biyu bayan zanga-zanga da aka fara a watan satumban bara a matsayin martani kan mutuwar mahasa amini a hannun jami'an tsaron 'yan sanda. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu buɗe taskar rahotanninmu. A daidai lokacin da Majalisar Dattawan Najeriya ke haraba kammala aikinta sai gashi ta amince da wata muhimmiyar doka da za ta yi ƙoƙarin sauya rayuwar tsaffin 'yan sanda. domin kuwa ji ta amince da cire tsaffin 'yan sanda daga hukumar fansho ta ƙasa wato pencom a mayar da su hukumar fanshon na 'yan sanda wakilin murya amurka madina dauda na dauke da ƙarin bayani a wannan rahoton da ta aiko mana. Wannan ƙudirin doka ya bayyana yadda tsarin fansho na 'yan sandan Najeriya ke ƙarƙashin tsarin bayar da gudumawar fansho ta ƙasa, wato PENCOM, ba kamar yadda sauran hukumomin tsaro suke da nasu hukumar fansho ba. Sanata Elisha Ishaku Abo shi ne ya fara kawo ƙudurin neman a sauya musu tsarin fansho a zauren majalisar dattawa. Ya bayyana wa muryar Amurka dalili. Idan an duba a tsakanin fansho na 'yan sanda da na sojoji ko kuwa da na DSS. ko kuwa da na dia ko kuwa sojan ruwa ko sojan sama in ka gani ya sha bamban bari in baki misali kwamishinan dan sanda ya kai high level almost pamsec a nigeria pension nashi dubu saba'in da biyar a wata a wata sa'an nan kuma wayanda suna matsayi ɗaya wato a girma ɗaya a gwamnati a cikin soja za gani nashi ya kai miliyon da har da dubu ɗari biyar miliyon da sa'annan nashi dubu saba'in da biyar menene bambanci a tsakanin su Ƙudurin dokar ya samu karɓuwa a majalisar dattawa duk da cewa an kwashi lokaci mai tsawo ana kai gwauro ana kai mari a kansa. A nan, Sanata Dauda Hamiru Jika, wanda shine shugaban kwamitin kula da harkokin 'yan sanda ya yi bayani. Abin da zako ga mun yi dan jinkirin fasin din shi saboda mun tsaya ne mu duba mu ga sauran hukumomi irin wannan wani matsaloli suka samu wani ci gaba suka samu wani tangarɗa suka samu duk mu kiyaye shi a cikin wannan tsarin shi yasa sai da muka tsaya muka tantance muka tankaɗe muka rairaye kafin muka kawo shi ƙwaryen majalisar dattawa in kuka duba ma satin da ya wuce ita kanta kungiyar ma'aikata na majalisa sun fita daga cikin wannan sashe na adashin fansho da ake yi to shi zamu ga cewa 'yan sanda su suka fi kowa cancanta yaya tsofaffin 'yan sanda suka ji da aka amince da dokar kafa musu hukumar fansho nasu abubakar abdullahi dashe babban jami'i ne da ya aje aiki tun shekara dubu 2008 gaskiya abu ne wanda mu tsofaffin 'yan sanda muke murna har da wanda ma ba su bar aiki ba muke murna kwarai da gaske lokacin da na ritaya sai aka samu a cikin sabon fenshen dinnan to a sabon fenshen dinnan wallahi madina ni na ritaya da rank din superintendent of police wato na dara wa nini uku ana biya na dubu talatin amma wanda suke tsohon fenshen suna karɓar dubu ɗari da wajen arba'in da wani abu shugaban majalisar dattawa ahmad lawan ya yaba da matakin majalisar dattawan inda ya ce tabbatar da gaskiya da adalci wajen biyan fansho zai ƙara wa ma'aikatan 'yan sandan ƙwarin gwiwa tare da inganta rayuwar waɗanda suka riga suka ajiye aiki madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya a gaida madina dauda da wannan rahoton jami'in hamayya a jamhuriyar niger sun dukufa da yunkurin tada magoya bayansu daga barci don ganin sun yi nasara a zaben mutanen da za su wakilci 'yan kasar mazauna kasashen waje a majalisar dokokin kasar tun a shekarar 2020 ne ya kamata 'yan nijar mazauna ketare su aiko da wakilai a majalisar dokoki sai dai hakan ba ta samu ba sanadiyar annobar covid-19 dalilin kenan bayan la'akari da yadda aka sami lafawar wannan cuta ya sa hukumar sene ta buƙaci diaspora su fito rumfunan zaɓe a ranar 18 ga watan nan na yuni. wakilin murya amurka a yamai sulamu mini barma ya aiko mana karin bayani a cikin wannan rahoton dubban 'yan nijar da ke zaune a kasashen waje ne suka yi rajista a albarkacin zaben na ranar 18 ga watan yunin 2023 wanda kuma ke matsayin na cike gurabe a majalisar rokokin kasar mai mambobi 171 dalili kenan jam'iyyun adawa suka dage haikan don ganin sun yi galaba a wannan fafatawa da suke dauka da muhimmanci jam'iyyar rdr canji wacce ke ɗaya daga cikin jam'iyyun da kotun tsarin mulkin ƙasa ta yi watsi da takardun 'yan takararsu ta yi kiran magoya bayan ta su zaɓi 'yan takarar madigar jam'iyyun hamayya wato model lumana ta hamma amadu tsohon shugaban ƙasar niger alhaji muhammad usman shine shugaban jam'iyyar rdr canji militantes et militants du rdr canji de la diaspora le bureau politique national et moi-même savon compter sur vous ya ce ya kuma goya bayan jam'iyyar rdr maza da mata mazauna kasashen waje da ni da uwar jam'iyya mun sani ba wata tantama za ku kada wa 'yan takarar model lumana kur'un da za su ba su damar yin nasara a zaben 18 ga watan yunin 2023 kamar yadda kuka sani muna da daɗaɗɗiyar hulɗa da wannan jam'iyya wacce ta kafu a ƙarƙashin turbar amana da yarda da juna da nufin tabbatar da adalci da gaskiya da haɗa kan 'yan nishar pour un Niger de justice uni. Wannan kira da ke zuwa a wani lokacin da yakin neman zaɓe yakan kama dama ce da RDR canji ke amfani da ita don yi wa model lumana godiya da goyon bayan da ta baiwa Muhammad Usman a zaben da ya zo na biyu a jerin 'yan takarar da suka nemi shugabancin ƙasa a Disambar 2020. hakan ne ya sa rdr canji aikewa da tawagogi zuwa kasashen waje domin taya model lumana neman yardar 'yan diaspora in ji wani jigo a jam'iyyar rdr canji ibrahim manzo ya kamata kwaryar da ta zo ta koma kuma a nijar kowa ya san dangantakar mamman usman da hamu ahmadu yadda take mu duka adawa muke kuma in kun duba duk shawarwarinmu daya kenan wajibi ne mu kama wa 'yan jam'iyyar lumana wanda suke takara a diaspora saboda su samu galaba bisa kan wannan zaɓe da za a yi galaba su tamu ce eh kuma mun ta da tawaga muka yi kashi uku na musamman wanda za su ta yi kasashen waje daga nan Nijar su ta yi su kama ma 'yan lumana. Zaben wanda ke matsayin na samar da kujeru biyar na wakilcin majalisar dokokin Nijar zai gudana a kasashe sha biyar waɗanda suka hada da sha biyu na nahiyar Afirka kasashe biyu na Turai sai Amurka. jami'ar pendes tarayya mai mulki wacce ita ma ke fatan ganin ta taka rawar gani a fafatawar ta sha ga watan yuni ta aike da tawaga zuwa kasashen waje a ƙarƙashin jagorancin shugabanta na ƙasa fumakwai gado da nufin yakin neman zaɓe sule muni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger to madalla a gaida sule muni barma da wannan rahoton kafin mu je ga rahoton mu na musamman kuɗan shakata da wannan faifai da ke bisa na'ura 错。 Allah yanzu kuma sai rahoto na musamman kan yadda aka gudanar kan yadda aka cire tallafin man fetur a najeriya mustapha nasir ba tsari gare ka kwanakin baya ne shugaban kasar najeriya ahmed bola tinubu ya ba da sanarwar cire tallafin mai wanda haka ya yi sanadiyar tashin farashin kayayyaki tashin farashin sufurin ababen hawa kayan abinci ko masarufi da dai sauransu cire tallafin mai dai ya sanya 'yan kungiyar kwadago na najeriya suka zaburo suka ce ko dai a mayar da tallafin mai ko kuma su tsunduma yajin aiki a wani gefe kuma suna tattaunawa da gwamnatin tare tarayyar Najeriya don samun mafita sai dai kotun ma'aikata ta yanke hukuncin dakatar da yajin aikin da aka yi niyyar farawa a yau laraba bayan da gwamnatin tarayyar Najeriya ta lallaba ta kai karar 'yan kwadagon. Dr. Mansur Abdullahi Kwatarkwashi na jami'ar gwamnatin tarayyar Najeriya da ke gusau a jihar Zamfara masani tattalin arziki ne a Najeriya. wato wani tallafi ne da gwamnatin tarayya take ba kamfanona waɗanda ke shigowa da mai ga ƙasa in sun sawo shi a kasuwar mai ta duniya farashin da suka sawo shi da kuma ɗaukar shi da za su su kawo shi nan najeriya sai ita gwamnati ta cike masu wannan gidin wanda za su samu in sun zo sun sayar da shi saboda ita gwamnati tana da ƙayyadadden farashi da ta ce a sai da mai a nan gida najeriya in aka bar 'yan ƙasa suka saye shi da farashin kasuwar duniya zai ɗan yi tsada zai ɗan masu wahala to shi ne sai gwamnati tarayya sai ta sa wannan tallafin na mai yi saboda ta rage ma talakawa da tsakiyar da za su samu in sun sayi shi da wancan farashin. Abu ne wanda yake tun a shekarar alif dubu daya da dari tara da tasirin da bakwai da aka samu tashin farashin mai a kasuwar duniya sai gwamnatin wancan lokaci ta Najeriya ta kawo wannan tsarin na shi tallafin mai saboda ta rage ma 'yan Najeriya raɗaɗin sayan mai a wancan farashin mai tsada. To dokta idan gwamnatin Najeriya na son a samu sauƙi don jama'ar Najeriya me yasa ba za ta sau man kai tsaye da kanta ba daga waje ta kawo Najeriya? A'a ba zai yiwu a ce ita gwamnati ita za ta sau mai da kanta ga 'yan kasuwa duba da irin ci tsarin na arziki da muke amfani da shi a Najeriya. Ai ba tsari bane ba na gwamnatanci tsari ne na jari hujja. Saboda haka gwamnati ba ta shiga cikin harkokin kasuwanci. A sai dai su 'yan kasuwa in sun sau sai ita gwamnati take musu wannan gidin saboda ta sauƙaƙa ma talakawa damu walwala da jin daɗin rayuwa. Dokta har yanzu me yasa ita gwamnatin Najeriya ta canza ra'ayi na cewa za ta cire wannan kuɗin mai? To cire kuɗin man sannan gaskiyar magana in ka dubi matsalolin da ke cikin tallafin manyan shirin shi shi ne mafi alfan saboda akwai matsaloli da dama na farko dai gwamnati tana kashe kuɗi sosai wurin tallafa ma shi wannan tallafin mai wanda akwai wasu bangarora na tattalin arziki wanda suna buƙatar wa'annan kuɗin wanda a cire daga tallafin mai a tallafa ma wa'annan bangaroren za a fi samun alfanu da sai kuma ya tasiri ga 'yan Najeriya bisa ga abashi wancan gefen yanzu ka duba wannan shekara kadai daga watan dai zuwa watan shidda gwamnati ta sa cikin kasafin kuɗi bana ta sa kuɗi naira tiriliyan uku da dubu shidda wanda za a yi amfani da su a biya a biya talafin mai gaskiya wannan ya yawa akwai wasu bangarorin tattalin arziki da ke bukatar wannan kudaden irin ilimi za a tallafa ma ilimi zai kawo ci gaba kari a wannan ƙasa za a tallafa ma lafiya za a tallafa ma harkar noma duk wa'annan suna bukatar tallafi sosai kuma in ka duba a kasafin kuɗi abin da ake tallafa musu dan kaɗan ne in aka danganta shi da abin da ake tallafin mai sannan kuma na biyu ga shi baci ya mai ita gwamnatin yawa kuma mafi yawan bacin nan ana amfani da shi ne a wurin biyan tallafin man nan sannan na uku shi man kan shi in sun shigo da shi na gwamnan najeriya su kamfanonin da kuma 'yan kasuwar maimakon su zuba shi a gidajen mai don 'yan najeriya su sha su amfanu mafi yawan shi sai a karkata shi a kai shi kasashe waɗanda suke makwatar najeriya maimakon mu 'yan najeriya mu amfani da shi zan je su sai kuma 'yan sun je san za su sai da shi da farashin kasuwar duniya ne akwai abin na almandana a ciki saboda kudin kudin karuwa suke yanzu in ka duba daga watan jun na shekarar da ya wuce daga watan yake zuwa watan shidda abinda wani su biya naira biliyan dari hudu da arba'in da uku amma wata shekara daga januwari zuwa watan shida za ta biya tiriliyan uku da da dubu shida ina san wannan gaba ya yawa ya yawa. to dokta banda najeriya cikin kasashen afirka akwai kasar da ke biyan tallafin mai. eh akwai kasashen da ke biyan tallafin mai kaga kamar ghana na biya amma ita ma dai gaskiya ta cire shi sha daga watan uku na wannan shekara. ta ba da sanarwa tallafin mai to kuma ta cire yanzu kuma Najeriya ta biyo baya ita Wace irin moriya ce 'yan Najeriya ke samu ga tallafin mai? 'Yan Najeriya na samun moriya ga tallafin mai saboda gaskiya da ma tallafi ba na mai ba kadai na kowane da bangaren tattalin arziki ana ba da shi ne saboda 'yan ƙasa su samu walwala. Dokta idan aka cire tallafin mai yana da wata illa ga 'yan ƙasa? Eh akwai illa amma ta gajeren lokaci shine kama misalin da na bada za a samu hawa farashi sannan shi kan shi tattalin arzikin siya ɗin taɓa shi da farko karfin darajar kuɗi zai rage da hawa farashin da za a samu. Wasu 'yan Najeriya sun bayyana ra'ayoyinsu a game da cire tallafin mai a ƙasar nan. Alhaji Bello Abubakar Sarkin Hausawan Oromo Kano Falgamba Igogo kuma mataimakin shugaban ƙungiyar sarakunan Ojo Ogun. Alhaji mazauni wajen birnin Ibadan ne. hakika. Kuka fama da cire tallafin mai a wannan yanki naku da yake ba cikin birni ba ne. To matsalar tallafin mai duk wanda an Najeriya ba wannan bangare na umarta da me shi. Wanda yake nan da mai kuɗi da talaka kowa shi da wani hali ne ta gayyar. Wili kuwa duk kayan masarufi kowane irin kaya na ko na abinci ko na shago ko na kwali farashi ne ya ninka. Kowane irin kaya ne farashi ne ya ninka. yanzu ya zan dubu biyu. Kin da ake sayarwa dubu ɗaya yanzu ya zan dubu ɗaya da ɗari biyar. A wannan gwamnati gaskiya inga tunani talakawa sun zaɓe ta ne akan samun sarauta ba a kan matsawa ba duk abin da gwamnati ke yi ba abin da take so ke yi ba abin da talakawan ke so shi ya kamata gwamnati ta Alhaji Bello masana sun ce cire tallafin yana da amfani domin zai amfani 'yan ƙasa kuma idan aka karkata waɗannan kuɗin da aka cire aka kai su wajen ilimi noma da hanyoyi ya fi amfani bisa ga abar nan ga tallafin man. Alhaji Hassan inda an kai to lokacin da tallafin yana nan da ana magana ta yan tsiraru sun canye ya yi ma talakawan Najeriya sauki bisa ga yanzu da an kace zai in amfano ne duk abin da za a baka shi a baka shi ya ya ce ba sai gobe na na dan to wanda to ne ba abin nan sai sai dai mu boss Allah tunda dai wannan dai aiki dai kan talaka yake karewa yanzu ka ga to wajen ne dan nan shekaran jana zo nan ibada da Kano da muna hayo mota naira dubu bakwai a wannan to naira dubu goma sha hudu haka na hayo mota kuma kan talaka ke ne ya kare sannan kuɗin ya juya juya dai kuɗin ba zai kuma kullu wajen manyan zai kuma su rarraba dan mu san amfanin shi ba masana tattalin arziki suna ganin cewa cire wannan tallafin mai zai zama alfanu ga talakan najeriya idan aka yi hakuri to ai mu mu ga amfani ba kaga dai na farko ba wutan nefa kaga a baya muna cajin waya naira hamsin dan sakamakon janye tallafin mai cajin waya ya koma ɗari da hamsin a nan ibadan abin da muke biya kenan kaga duk mu kan talaka abin ke karewa abin sai dai mu hakuri kawai Allah ya canza mana mafi alkhairi sunana wa. ni ne shugaban matasa a keli a jihar oyo state ni nawa abun welcome development ni ni na ji daɗi haka cire saboda mu miliyon a ah, dari dari biyu da wani abu a ce iyaka mutane remi da ba su kai ko goma ba su suna ci amfanin kudin abin da ya kamata a yi kudin a yi abin da talaka sai benefit a kai kuma su kadan kanana mutane su ne suna ci abun shi ne ni gara a cire ya fi ma da ba abin da suna yi mamu su suna ci kudin ne suna samu karuwa da iyalin su mu talakawa mai muka gina alaisa su gaban kasa eh, alhaji bala tinubu shi ma ya ji kunyan kudin da aka samu a kan talabin mai nan a yi amfaninsa da mutanen Najeriya gaba daya. Hassan Umar Tambuwal, murar Amurka daga Ibadan a Najeriya. Tuma da ya min afuwa wato rahoton Hassan Umar Tambuwal kenan. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. kaftin ɗin black stars in ghana andre ayew ya yi magana yana mai kare kwallon kafar ghana da yin watsi da korafin cewar wasannin ghana ya yi kasa yayin da kuma yake baiwa ligin ɗin cikin gida goyin baya baicin damuwar da tarin ɗiyan ghana suke nunawa game da halin kwallo a ƙasar shi ayu ya yi imani kwarai cewar kwallon kafar ghana na ci gaba saboda haka ya yi kira ga ɗiyan ghana su ci gaba da nuna soyayya da goyin baya ga wasan ba a yau ba ko yaushe tun ina karamin yaro ni mai sha'awa premier league mu ne league ne da nake sha'awa saboda tun a yaranta na yi mafarki na wasa a premier league din kasar inji ayu ana sa ran inaki williams dan wasan gaba na ghana ya yi jinya a kasar spaniya kuma zai yi sai an masa aiki a samu magance raunin da dan wasan ke fama da shi cikin makonni kenan dan wasan gaba na atletico bilbao ya janye daga tawagar 'yan wasan ghana da za su kara da madagascar a wasan neman gurbin shiga gasar cin kofin afirka ta shekara ta 2023 yana mai damuwa da lafiyarsa abin da ya sa hukumar kwallon kafar ghana ta maye gurbin sa da ransford da yabuwa daraktan sadarwar gfa henry asanti chum ya tabbatar da labarin wadda ya saba da raɗe-raɗen cewar dan wasan baya da lafiya sosai kuma yana buƙatar jinya mai ƙarfi da za ta kiyaye tsanantar nan gaba su dai masu koyarwan da sun samu ne su same shi tun da wasa ɗaya ne da madagascar amma bayan yin magana da ɗan wasan da ƙungiyarsa mun fahimci cewa lokaci da ya dace ne yanzu ya huta a kuma yi masa aiki access bank ya sabunta ɗaukar nauyi da yake wa wasan ligin gana rukunin farko shahararren bankin ya fada da tallafin da yake wa ligin na division 1 bayan nasarar shekarar farko na kawance daraktan kasuwanci a hukumar gfa jamil marabi ya kai ziyarar ban girma bankin ya da aka kammala kakan da ya kayatar ainin ya sadu da olatunji wadda ya sadu da manajin daraktan bankin olumedi olatunji wadda ya tabbatar da fada da daukar nauyin da kuma fatan zakulo kwararrun 'yan wasa muna ci gaba da zuba kudi cikin wasan kwallo musamman rukunin barko saboda shi ne kafar samar da hazikan 'yan wasa in ji shi tsohuwar zakaran kwallon kafar ghana house of oak na fuskantar mawuyacin yanayi a kokarin gujewa komawa rukuni na kasa a kashin premier league ghana kasancewa has ba ta cikin kyakkyawan hali a wasanta ta sami kanta da maki uku shugaban layin waɗanda za a yi waje da su zuwa rukuni na ƙasa sun ta fama da shan kashi sau shida da baran-baran ɗaya da ci sau uku kacal a wasanni goma na ƙarshe kashin baya-bayan nan da sun kashe hannun Tamale United ya tarwasa martaban club ana saura wasa ɗaya a gama kakan bana matsayin House of Oak na tangal-tangal makoman house ya dogara akan sakamakon wasansu da brekum Chelsea. Can Jaras zai zai iya fidda ita ruwa amma shan kashi zai sa su dogara a kan sakamakon sauran wasanni kashin labarin wasannin kenan radwan allah muktar abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana a gaida Ridwan Abbas. Yanzu kuma ga labarai amma a takaice. a yau laraba shugaban ukraine volodymyr zelensky ya faɗi cewa dubban mutane sun rasa ruwan sha kwana ɗaya bayan aukuwar wata fashewa a madatsar ruwan kakoka da ke kudancin ukraine fiye da jihohin amurka goma sha biyu ne aka fi fidawa sanarwar gargadi na gurbatar iska a yau laraba yayin da hayaki daga wutar daji da ke ci a gabashin kanada ta ratsa ta yankin kudancin kasar lamarin da ya haddasa hazo a birnin New York da sauran manyan birane a kasar. Jami'an lafiya a jihohi goma sha biyar da suka hada da Vermont, South Carolina da kuma Ohio da Kansas ya wato a yamma maso tsakiyar Amurka sun yi gargadin cewa akwai sinadaran da ke cikin iskar. da ka iya gurɓata yanayi su kuma janyo matsalar numfashi ga miliyoyin mazauna yankunan. A yau laraba ne aka yi wa Paparoma Francis tiyatar cire kabar ciki. Wannan da ita ce rashin lafiya ta ba bayanan da ta shafi babban limamin na cocin Katolika ɗan shekaru 86 wanda aka yankewa wani bangare na hanjinsa shekaru biyu da suka gabata. fadar vatican ta ce ba a samu wata matsala ba bayan tiyatar da aka shafe sa'o'i uku ana yi yayin da aka yi wa paparoman allurar barci ana dai sa ran paparoma francis zai kasance a asibitin gamele na kasar rome nan da kwanaki masu zuwa a wani matakin kariya don soke duk wani taron jama'a da paparoman zai jagoranta har zuwa ranar takwas ga wannan wata da muke ciki a cewar fadar vatican a jiya talata haɗaɗɗiyar ƙungiyar kare hakokin bil'adama sun yi gargaɗi game da yadda ake aiwatar da hukuncin kisa a iran kuma sun ce lamarin na bukatar matakin gaggawa da haɗin kai daga kasashen duniya to masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe idan allah ya kai mu za ku ji abokanan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin hawa sharif da ta karanto labarai da julie lewis gresham da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni muhammad hafiz baballe ke cewa ku kwana lafiya Masu salam.